sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yau Lahadi 26 ga watan Afrilun shekara ta 2020. Aisha Tisila ce tare da Sarfilu Hashim Gumal. Da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanun labarai. Nan ba daɗewa ba 'yan jihar New York ta Amurka za su iya zuwa ɗakunan sayar da magani domin yin gwajin COVID-19 a cewar gwamnan jihar Andrew Cuomo. jiya asabar jami'an afghanistan sun zargi ƙungiyar taliban da kashewa koron da kusan fararen hula 800 kan saka hannu a yarjejeniyar zaman lafiya ɗaruruwan masu zanga-zanga sun bazu kan tituna jiya asabar a magadishu babban birnin kasar somaliya don nuna ɓacin ransu kan abin da za su ke zargin cewa kundatawa ce ta jami'an tsaron gwamnati kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a najeriya wasu al'ummomin yankunan ƙananan hukumomi uku a jihar bauchi sun koka da irin halayen da kamfanin raba wutar lantarki na Jos Electricity Distribution na hana su wuta duk da cewa suna sayan kayayyaki ga martanin da kamfanin ya bayar. ba mu taba cewa wani ya je sai turaka ba ko ya biya ma'aikata da idan kuma akwai lokaci za kuma ku ji yanayin da aka soma azumi a wani yanayi na mawuyacin hali na coronavirus shugabannin addini sun bayyana abubuwa da za a yi don magance wannan matsalar. Allah subhanahu wa ta'ala yakan sanya abu da kofofin aljanna kofofin rahama suna guduwa, ana kulle kofofi na wuta ana kama shaidanu a daure su za kuma ku ji al'ummar jihar borno a arewa maso gabashin najeriya sun fara karɓan tallafin gwamnati bayan nan muna tafi da shirin matasa a duniyar gizo wanda madina dahir mai shanu take gabatarwa sai kuma ra'ayoyin masu sauraro da kuka aiko mana ta hanyar imel muna nan tafi da muhimmancin ramadan kafin nan sai ku gyara zama domin jin labaran duniya nan ba daɗewa ba 'yan jihar new york ta amurka za su iya zuwa ɗakunan sayar da magani domin yin gwajin covid-19 a cewar gwamnan jihar andrew komo komo ya ce za a bai wa ɗakunan sayar da magani dubu biyar damar yi wa mutane gwaji domin samun cimma damar yin gwaje-gwaje dubu arba'in a kowace rana haka kuma ma'aikatan lafiya a wasu asibitocin birnin new york hudu za su samu kayan gwajin cutar a cewar gwamnan New York ita ce jihar da annobar coronavirus ta fi afkawa Amurka yawan mutanen da cutar ta kashe a birnin new york shine kusan kashi uku na yawan mace-mace a kasar kusan dubu hamsin da hudu hukumar lafiya ta duniya ta gargaɗi ranar asabar cewa babu wata shaida da ke nuna cewa wanda ya warke daga coronavirus ba zai sake kamuwa da cutar ba jiya asabar jami'ai a afghanistan sun zargi kungiyar taliban da kashewa ko raunata fararen hula 800 tun saka hannun yarjejeniyar zaman lafiya 29 ga watan fabrairu da amurka sai dai mai magana da yawon kungiyar 'yan bindiga cikin gaggawa ya musanta hakan zargin da yana zuwa ne ranar da jami'in amurka wanda ya samar da zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita zalmi khalizad ya sake yin kira ga ɓangarorin biyu da su ci gaba da yin aiki tare domin samar da zaman lafiya yana mai cewa yarjejeniyar amurka da kungiyar taliban ta baiwa afghanistan dama mai ɗimbin tarihi mai magana da yawon hukumar tsaro a kabul yayin fitar da bayanan dakatar da yunkurin tayar da hankali daga kungiyar 'yan bindigar ya yi kirarin taliban ta gudanar da ayyukan ta'addanci sama da 2,800 tsakanin ranar 29 ga watan fabrairu zuwa ranar 20 ga watan nan na afrilu tare da kashe ko na fararen hula 789 a cikin lokutan. wasu hotunan da aka ɗauka da tauraron ɗan adam sun nuna wani jirgin ƙasa da aka yi imanin na shugaban koriya ta arewa ne kim jong-un a farfajiyar gidansa da ke gabashin ƙasar a daidai lokacin da ake jita-jita game da lafiyar shugaban wani shafin yanar gizo da ke ake kira 38 nose wanda ya shahara wajen nazarin koriya ta arewa ya fitar da hotunan ne asabar yana mai cewa an ajiye jirgin ne a gidansa na wonsan ga iyalan shugaban ranar 21 zuwa 23 ga watan nan na afrilu sai dai duk da haka shafin yanar gizon ya ce ganin jirgin ba yana nufin shaida bace ta cewa shugaban ne ke amfani da shi ba haka kuma baya ayyana makomar lafiyar shugaban. Kafin mu ka muku sauran labaran da muke dauke da su bari mu leƙa taskar rahotanninmu. A Najeriya al'ummomin yankunan ƙananan hukumomin ganjuwa da Ningi da Warji a jihar Bauchi sun koka akan irin halayen da kamfanin raba wutar lantarki na Jos Electricity Distribution na hana su wuta duk da cewa suna sayan turaku da wasu kayan aiki. Ga wakilinmu Abdulwahab Muhammad da rahoto akan haka. a taron manema labarai da suka gudana a sakatariyar 'yan jarida wakilan al'ummomin su guda uku su zargi kamfanin wutar lantarki wato jed da takurawa rayuwar mutanen yankunan da suka ce sun kai miliyan biyu. Sunana Ali Ibrahim Dogarai Ningi. Eh abin da yake tafa da mu shine yanayi na yadda kamfanin wutar lantarki na Jos yadda yake ba da wuta a yankin mu abin da ya shafi kamar karamar hukumar Ganjuwa, Warji, Ningi ba ma samun wuta. Sai a yi sati biyu ko ma wata guda in an ba da wutan nan zai yi wahala a same ta ta tsawon awa biyu ko uku wannan shekara da shekaru a haka ake kuma har zuwa yanzu falafalan wutan nan wajen kusan sama da wajen shekara goma mutanen ningi da iyayen ƙasan ningi su ake matsawa muke haɗa kai da su mu ga cewar an sayi falafalan nan da kuma abin da su ma'aikatan nefa suke kira cross arms ni sunana alhaji jamilu shehu mai rajin kare hakkin al'ummar ganjiwa da dawarji ni na fito karara ne domin nima in tofa albarkacin baki na in gaya wa duniya cewar mu a kanda karkashin wannan yanki na ganjiwa da ningi da warji wannan abu ya cutar da mu kwarai da gaske muna da yawan al'umman da suka kai kamar yadda kai miliyan biyu da wani abu mun faɗa ya amfani to shine muka fito mu gaya wa duniya cewa lalle lalle wannan yanki yana cikin azaba sunana yusuf yunusa ningi ina jagorancin kungiya da ake kiranta ni grassroots development association abu ya isa matakai kenan yanzu da muke ɗauka din na farko dai mu sanarwa ita hukumar wannan ita kamfani kenan mu sanarwa gwamnatin mu ta jiha ta ji gwamnatin tarayya ta ji domin wannan koke ba yanzu muka fara shi ba kowa ma ya san ga abin da yake faruwa ko zamanin da ake cikin nan wuta ne ita ce rayuwa kowa ya san an shiga kowa ya zauna a gida saboda wannan ciwo na coronavirus ba wani abu da zaka yi walwala kai ba zaka yi gari sannan ko kowace rana wani wasu kamar ni yanzu kowace rana ina kashe dubu uku akan mai sannan in zo in sayi mai ka bani wuta da ba ta wuce awa ɗaya ba da rana kuma ka zo ka karɓi kuɗin wuta a ƙarshen wata. Da yake bayani kan batun manajan shiyar kamfanin raba wutar lantarki na jet a Bauchi Awal Baba Jada ya musanta zargin sayan kayayyakin aikin samar da wutar lantarkin. Ba mu taɓa cewa wani ya je sai ka ba ko ya biya ma'aikata na aiki. Idan kuma akwai lokaci da wani ya ce ni na ce su biya kuɗi ko su sai wani abu don amfanin kansu sai su zo su gaya mini ni na ji na da mai martaba sarkin ningi da su yan kwamiti muka yi magana muka yi agreement cewar su suka ce kafin jos ta kawo kaya saboda kayayyakin suna da yawa sun yi tasin kansu za su wayo diraka na itace wanda za a sa su kafin a samu ainihin abin da ake ci saboda haka da amma wani zai ce wai shi ya dauki ya yi wannan wannan duk sassan jihar bauchi gaba daya daga nan har zaki ko ogoro ko ko toro babu wani wanda ya taba zuwa ko community ko wasu mutane kungiyoyi muka ce su je su wani abu da kudin su manajan shiyar kamfanin raba wutar lantarki kenan awal babajada abdulwahab muhammad bude amurka daga bauchi a nigeria a gaida abdulwahab yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya Ɗuruwan masu zanga-zanga sun bazu kan tituna jiya Asabar a Magadishu babban birnin ƙasar Somaliya da nuna bacin ransu kan abin da suka yi zargin cewa kuntatawa ce ta jami'an tsaron gwamnati. Zanga-zanga ta biyo bayan harbin wasu fararen hula biyu har lahira da wani ɗan sanda ya yi a ƙoƙarin tilasta ma jama'a su kiyaye dokar taƙaita yawo saboda cutar coronavirus a daren ranar Juma'a. Masu zanga-zangar waɗanda ke ɗauke da kwalayen saƙonni sun yi ta ɗaga murya suna kalaman Allah wadai da gwamnati suna ta cinna matayoyi da kuma hotunan shugaba Muhammad Abdullahi Muhammad wuta. Kar ku kashe mu a yayin da muke fama da matsanantan matsaloli masu nasaba da cutar coronavirus a cewar ɗaya daga cikin sakonnin. Da safiyar ranar Asabar masu zanga-zangar suka yi dandazo a katafaren dandalin tsakiyar birnin su suna kiran gwamnati ta yi adalci. wani harin da aka kai kan farar hula a gandun shakatawa na ƙasa mai suna virunga a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ya yi sanadin mutuwar mutane goma sha takwas ciki har da dogarawan kula da dajin goma sha biyu virunga na cikin rukunin wuraren da hukumar kula da harkokin kimiyya da ilimi da al'adu ta duniya ta unesco ta ayyana a matsayin wuraren tarihi na duniya wurin wanda ke da faɗin kilomita dubu bakwai da takwas na shimfiɗa ne a wuraren da jamhuriyar demokuraɗiyyar kongo ta yi iyaka da ƙasashen ruwanda da Uganda. Shi ne wuri mafi daɗewa kuma wanda yake kunshe da halittu daban-daban a jerin wuraren hukumar UNESCO ke karewa. Ugandan dajin wanda ke kunshe da ɗimbin nau'ikan gungun birai masu zama kan tsauni ya kasance wurin da aka daɗe ana takaddama a kansa da kuma munanan tashe-tashen hankula na tsawon akalla shekaru ashirin. an halaka 176 daga cikin dogarawan tsaron gandun dajin cikin shekaru 20 da suka gabata a harharen da kungiyoyin 'yan tawaye da 'yan bindiga masu farauta ba bisa ka'ida ba ke kaiwa har yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin na ranar juma'a daga ƙarshe da safe yau lahadi kungiyar 'yan aware ta kudancin ƙasar yaman sts ta sanar da cewa za ta kafa wani yanki da zai zamto ƙarƙashin ikonta wanda gwamnatin da saudiya ke mara baya ta yi gargaɗin zai iya haifar da mummunan sakamako wannan yunkuri dai na barazanar sabon tashin hankali tsakanin bangarori masu yawa da ke yaƙi a yamai a daidai lokacin da majalisar ɗinkin duniya ke ƙoƙarin samun hanyar da za ta yaƙi annobar coronavirus a ƙasar da ya cututtuka da yunwa suka galabaitar kamfanin dillancin labaru na reuters ya shaida rahoton aika dakarun ƙungiyar stc zuwa adin A gaida Sarfilo Hashin Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotanninmu. A nan yanayin da aka fara azumi a wani mawuyacin hali a duniya baki daya shugaban izala a najeriya sheikh abdullahi balalau ya bayyana mafita ga al'umma a cikin tattaunawa da suka yi da wakilin muryar amurka ibrahim abdulaziz babu shakka wannan wata na azumin ramadan muna addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana ibadanmu allah ya sa mun dace idan watan azumin ramadan irin wannan ya zo manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yakan yi albishir ga al'ummar musulmi cewa in azumin ramadan ya zo Allah subhanahu wata'ala kan sanya abu da kofofin aljanna kofofin rahama suna buduwa ana kulle kofofi na wuta ana kama shaidanu a daure su saboda haka za ka ga wata ne da ake nutsuwa kowa ya koma zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala addu'ar da muke yi shine wannan annoba da ta addabi duniya baki daya albarkacin shigowar wannan wata na ramadan muna addu'a allah subhanahu wataala ya kawo al'ummar musulmi ɗauki allah subhanahu wataala ya kawo sauki allah ya kawo sa babban abin da ya kamata al'ummar musulmi ya kamata su lura da shi a yawaita istighfari dama allah yakan jarrabi al'umma da laifuka da suke yi ya ce wa ma asaba kum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseera duk abin da kuka ga ya same ku na fitina na annoba na bala'i mafi yawa ku kuka jawo me ko yake dauke wannan annobar da bala'in shine istighfari bala'i baya saukowa sai da zunubi sannan in ka ga kuma allah ya dauke wannan bala'in ko wannan annoban sakamakon yawaita istighfari to mu amfani da wannan dama na ramadan mai ta tuba zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala muna istighfari mu yawaita karatun alkur'ani mai girma sannan mu yawaita yin sadaka musamman tausayawa masu rauni daga cikinmu musamman ma irin wannan lokaci da ya zo ga ramadan ga kuma ana cikin uh, lockdown ta ko'ina ko'ina na rufe sana'o'i ƙanana duk suna rufe to yanzu ne ma'abota dukiya ya kamata su yi amfani da dukiyarsu su ciyar da addini kamar yadda sahabban manzon Allah suka kawo kara suka ce ya rasulullah zahaba ahlul dusur bil ujur Eh, yusalluna kama nusalli sun taho wurin manzon Allah sun kawo karan mawadata cewa sun tafi da lada suna sallah yadda muke yi amma suna ba da sadaka na dukiyarsu kenan kaga ma'abuta dukiya a irin wannan lokaci su yi amfani da wannan dama don taimakon addini don taimakon bayan Allah don tausaya wa bayan Allah irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausaya wa wanda ke wayanda suke bayan kasa sai allah kuma ya tausaya mu wannan lokaci ne mawuyaci da ake cikin tsanani ake cikin wahala fakko raqaba aw mu fi yawmin gaba. Ku tuna da gidajen fursunoni ya za a taimaka musu ya za a basu yancin su ya za a fidda dukiya a taimake su masu ƙananan laifuffuka a fidda su an yanta wuya kenan sannan kuma cikin yini da ake tsananin wahala a ciyar da bayan allah abinci duk mutumin da ya ciyar cikin watan azumin ramadan ya ba da sadakan dukiyarsa aka yi buɗe baki da shi wanda ya ci abincinsa za a ba shi lada kwatan rabin azumin mai azumi ba tare da an rage wa mai azumin ladan azuminsa ba saboda haka ina fata allah ya karba mana ramadan a ibada da muke ciki allah subhanahu wata ta'ala ya samu dace to a halin da ake ciki kuma gwamnatin jihar borno ta fara ba da tallafin kayayyakin abinci ga al'ummata inda ta faro da 'yan gudun hijiran sansanin da ake kira customs house da ke dab da shiga cikin garin maiduguri ga haruna dauda yayin da aka shiga kwanaki biyu na watan ramadana da kuma kasance kwana uku da umarni da gwamnatin jihar borno ta bada na kasancewa kowa ya zona a gida sakamakon wannan cuta na covid-19 a yanzu haka gwamnatin jihar borno ta soma rabon kayayyakin abinci ga 'yan gudun hijira gwamnatin ta dai soma ne da sansanin 'yan gudun hijira da ake kira custom house da ke dab da mashigar garin maiduguri ta samar da kayayyakin tallafi ga mutane dubu hudu da dari biyar da suka hada da maza dubu ɗaya da dari biyar da kuma mata dubu uku yayin da mazan aka ba su buhunan shinkafa da na masara da kuma man girki mata kuma suka amfana da turabin atamfa da kuma naira dubu biyar biyar wannan dai shine karo na farko bayan kaddamar da wannan kwamiti da aka soma rabon wannan kayayyakin tallafi a jihar borno hakan kuma ya sa na tambayi shugaban wannan kwamiti na ba da wannan tallafi da gwamnatin jihar borno ta kafa ya mutum goma sha shida wato injiniya bukar talba ko ne da su na soma da yan gudun hijira ga da abin da ke cewa kaga abin da faru yanzu an riga rufe hanya an go suna cikin wahala ya za mu yi mu dan tallafa musu kwamiti na muka zo muka fara anan da idp camps wanda yan gari suna dan wani abu su wannan ba su ko su da su muka fara anan kamar ko su kalubale da kuke fuskanta ne wajen rabon wannan tallafi eh da mun kasa laborer dan lockout dole mu nemi laborer da su ka sokar mun amma yanzu mun samu hanyar da za mu samu kawo su ko ya yan gudun hijiran da suka amfana da wannan tallafi ke ji ne yanzu hakan Mustafa Ali ne Mustafa Ali daga ina ka zo a ah, gunfe ne amma fa kenan ko a fa da kai mafa eh gashi gwamna ya zo cikin wannan azumi da kuma aka kulle ku a gida ya ba ku taimako ya kuke ji a ah, mun gode mun gode a ah, da shamfara da masar ne da kunda mai ne mai ko eh, eh kana da iyali ana eh kai ka na kuma ka na mata na guda daya hmm. yara na goma ne to ya sunanka kadi kabe nan daga ina ka zo dogon ba yam gashi Allah sa an ku abinci a daidai lokacin da aka so azumi kuma gashi arfe gari iya eh. kuke ji game da wannan taimako da aka yi muku mun gode mun ji dadi eh. me za ku yi da shi yanzu za mu shi da kai da yali na kana da yali na yana da yali na sun kai nawa mun kai talatin mai iyalin ka kai gari a eh, insha Allah matan ka nawa uku uku yaran ka fa na cikin yara na yara da yara kanana eh sun yi ashirin sai dai gwamnan jihar borno baba gana umar zulum ya ce za su kafin wando guda ga 'yan kasuwa musamman ma waɗanda ke ɓoye kayan ɗanye a wannan lokaci na watan azumin ramadana da kuma ke kokarin jefa mutane cikin wannan guba na ji akwai wasu wanda da gangan za su aje albasa cikin motar za su aje tumatir a cikin motar ba za su saukar ba su sayar su mai da hankali insha Allah ba da dadewa ba gwamnati zai sa kafa da yawa da su insha Allah kuma ba za mu bar su ba a yanzu dai al'umma na ci gaba da zama a gida na ci gaba da killace kansu kamar da gwamnati ta umarce su na kare yaduwar wannan cuta da ake kira covid-19 haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda har yanzu kuna tare da sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirin mu na gaba masu sauraro barkanku da sake kasancewa da ni a cikin shirin matasa a duniyar gizo. Sunana Madina Ɗahiru mai shanu. Kuma kuna sauraron shirin da ke tattauna duk lamuran da suka shafi alaƙar matasa da yanar gizo. Ga waɗanda ba su samu jin shirin matasa a duniyar gizo ba a makon da ya gabata. Mun fara magana ne a kan illolin yawan amfani da wayar tarho. Duba da yadda ake ci gaba da takaita zirga-zirga a ƙasashenmu. domin rage yaduwar coronavirus. Lamarin da ya janyo mutane suka ƙara mayar da hankulansu kan wayoyinsu don rashin abin yi. Shi yasa muka zaɓi taɓo wannan batu domin faɗakar da jama'a kan illolin yawan amfani da waya. Idan ba ku manta ba, mun zanta da wata matashiya wacce ta bayyana mana irin halin da yawan amfani da waya ya jefa ta ciki. A cewarta sai da ta goge shafinta na Instagram sannan ta samu sukuni a ranta. Yau za ta bayyana mana abin da take yi da lokacinta. Musamman a wannan yanayin da kowa gida yake kuma babu wani abin yi. Daga bisani za mu saurari bayani daga bakin mu. Bari mu fara da jin abin da Aisha Abdullahi take yi da lokacinta tunda ta goge shafinta na Instagram. gaskiya ne yana amfani da wannan lokaci da aka samu zama a gida domin in koyi wasu girke-girke da yawa ni ina da sayan littattafai ina da yawan karance-karance wanda a hankali sai na zo na rage su na daina yin su saboda amfanin wayan sai na ga na fi karkatuwa ta shi sai na bar littattafai amma yanzu na ɗauko littattafai na na kakkaɗe su na share su na goge su na girki ina ɗauka ɗaya da ɗaya ina shiga kasuwa in sai kayan aiki ina koya karance-karance na kuma na littattafai na ɗauko su ma na ci gaba wanda hakan ma yasa nake so in koya wa 'yata ita ma ta ɗau karan son karance-karance na littattafai kuma sannan muna yawan fita tsakar gida a yi wasa wanda hakan shi ma yana ɗauke mata kewa ita yarinya na kenan kuma sannan ina ƙoƙari ina yin online classes akwai wani ga makarantu jami'o'i waɗanda suke yin um, koyarwa na kyauta wanda zai kara ma mutum ilimi wanda zai amfani da shi ko ya koma aiki ko kuma an koma makaranta so shine da abin da nake yanzu a lokacin da muke zaman gida duk dai don ya ɗauke min hankali ga waya kuma yana aiki ni dai na gani kuma na ji daɗin haka. To a gaida Aisha Abdullahi. To yanzu lokaci ne da za mu je ga mu Husaina Suleiman wacce ke aiki a asibitin Karu da ke birnin Abuja na Najeriya. Wace za ta bayyana mana irin matsalolin da lafiyar ɗan adam zai iya fuskanta idan ya fiye mayar da hankali kan amfani da wayar tarho. Sunana Hussaina Suleiman ni likita ce a ɓangaren da ya shafi halayen ɗan adam da kuma damuwa ƙwaƙwalwa. matasan da hankalinsu na kan waya a koda yaushe za su yi fuskantar matsalolin lafiya domin yawan amfani da waya matsalolin da za su yi fuskanta shine kamar jaraban waya kuma za su iya fuskantar rashin bacci yawan amfani da waya da daddare ko kuwa su yi amfani da waya daga safe zuwa dare ba hutawa kuma in ba huta nan to kuma shi ma zai iya zuwa da illan hawan jini bayan haka kuma halayen su na canzawa sai kaga matasa sun fara fada ko sun fara reni abin da da ba sa yi domin yawan rashin eh, amfani da waya kuma ba a samun bacci ba a samun huta sai kuma halayen su na ma'amala zai canza domin yawan sa hankali a kan waya ba a iya a yi ma'amala kamar da da mutane ba a zumunci ba a yin abu abubuwan da da ake yi wasu su ma yana iya zama na cewa ba sa iya karatu ba sa iya zuwa makaranta ko sun je makaranta ma hankalin su na kan waya ba sa iya karatu ba sa iya abin da ya kamata sai kuma za su iya samun damuwa rashin lafiya na damuwa domin in suna yawan duba shafukan sada zumunta kamar su facebook su twitter su instagram wayansu su za su iya ganin wasu labaran da ba gaskiya ba wayansu za su iya shiga wayansu wajajen da zai iya sa su su fara koyan wasu abubuwan da ba shi ba uku suna jin labaran da ba gaskiya ba da zai iya tada musu hankali ko ko ya sa su fara tunani wani iri to shi ma zai iya zuwa zai iya kawo musu tashin hankali da kuma ah, bakin ciki To masu sauraro ina fatan kun amfana da darussan da ke cikin wannan shirin. Da fatan za ku yi koyi da Aisha, da fatan kuma za ku yi amfani da dukkanin abubuwan da likita Husaina Suleiman ta bayyana mana a yau. To ina son in amfani da wannan damar in ƙara tunatar da ku cewa za ku iya samu na a shafina na Twitter domin bayyana min irin abubuwan da kuke so ku gana taɓo a wannan shirin na matasa a duniyar gizo. Ku tuntuɓe ni ta handul ina wato at mss underscore d e e y n a h. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Da fatan za ku kasance da ni a cikin mako mai zuwa insha Allahu. Sunana Madina Ɗahirin mai shanu kuma ina kawo muku wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC. A gaida Madina Ɗahir mai shanu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. na farko ya fito ne daga babandi mammane bande da magaram. Ya ce, Salamu alaikum VOA, ina so in yi amfani da wannan damar in yi kira ga al'ummar duniya da mu koma ga Allah mu tuba gare shi domin wannan annoba ba komai ba ne, illa mu ne ya kawo ta. Sako na gaba kuma ya fito ne daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Ya ce VOA Hausa, Yau na shigo filin ne domin in yi kira ga musulman Najeriya baki ɗaya da cewa tun da mai girma sarkin musulmi ya hana mu yin sallar tarawi a masallatai saboda coronavirus. To don Allah kada mu yi ƙasa a gwiwa mu ci gaba da yin ta a cikin gidajenmu domin neman gafarar Ubangiji. Sai saƙo na haɗin gwiwa daga Comrade Abubakar Salisu a Rikime da Makinta Kadai Nguru da Alhaji Kire Hausari Nguru suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Gwamnatin Najeriya ta yi alkawarin baiwa 'yan ƙasarta wutar lantarki kyauta har na tsawon makonni biyu don rage raɗaɗin zama a gida wanda cutar coronavirus ta haifar. Amma gashi a garin Munguru yau kwana uku kenan ma'aikatan wuta suna ta bi gida-gida suna karɓan kuɗin wuta ko gwamnati ta yi amai ta lashe ne ko kuma dai ma'aikatan wutar garinmu ne suka yi gaban kansu suke karban kuɗi Sako na gaba kuma ya fito ne daga Alhaji Abubakar Jibrin dan Gusau. Ya ce, Salamu alaikum VOA Hausa. Muna fata Allah ya sada mu da alkhairan da suke cikin wannan wata ta Ramadan. Albarkacin azumi kuma ya kawo mana ƙarshen cutar coronavirus wacce ta zame wa duniya ƙarfen kafa. Shi kuma Usman Shitu Mahuta cewa ya yi babu shakka coronavirus wata annoba ce daga inda lahi kuma koma ga Allah shine kawai mafita domin komai ya yi zafi maganinsa addu'a. sai sako na ƙarshe da ya fito daga kaka mai yadi alhaji bukar Bursuma da masar da ke jihar borno Salam sashin Hausa. A gaskiya azumin bana ya zo mana cikin rashin jin daɗi ga tsabar zafin rana, ga hahon farashin kayan masarufi, ga talauci ya yi wa mutane katutu, ga annobar coronavirus. Da fatan shugabanni da masu hannu da shuni za su taimaka wa talakawa albarkacin wannan wata ta Ramadan. To mun gode da waɗannan saƙonni naku kuma da fatan za a ci gaba da aiko mana da saƙonni da zai bayyana ra'ayinku. Yanzu kuma Sarfilu ya dawo da takaitattun labarai. nan ba daɗewa ba 'yan jihar new york ta amurka za su iya zuwa ɗakunan sayar da magani domin yin gwajin covid-19 a cewar gwamnan jihar andrew cuomo jiya asabar jami'an afghanistan sun zargi ƙungiyar taliban da kashewa ko da kusan fararen hula 800 tun saka hannu a yarjejeniyar zaman lafiya Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun bazu kan tituna jiya Asabar a Magadishu babban birnin ƙasar Somalia don nuna ɓacin ransu kan abin da za su ke zargin cewa kuntatawa ce ta jami'an tsaron gwamnati. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Sarfilo Hashim Gumal da ya karanto labaran duniya da kuma Leo Sahilo da ya taimaka wajen haɗa wannan shiri. sai injiniyanmu na yau aisha tusila ce ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Afrique, la radio de tout le monde.